Barka da zuwa El Najib Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna karamar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube. Mun gode. Kallon idon kalil ta yi tana ganin tsantsar gargaɗin kada ta yi amma kuma ina ba mai da hannun agogo baya dole ta yi yadda ya dace. Kowa da yake cikin kotun, sai da ya girgiza da jin abin da ta faɗa hatta su sabriya sai da abin ya ba su mamaki ina ga kuma sauran mutane. Ganin yadda fuskar kowa ta cika da zulumi ne yasa ta fitowa daga akwatin da suke tare da sauran. Gaban alkali ta zo ta tsaya tare da kallon al'ummar mutanen wajen. da ɗaiɗai take ganin tsana da kuma tsangwamar mutane da suke mata. Alƙalan da wanda suke ƙara ne suka tashi tare da cewa ya shugaba mai adalci wacce ake ƙara ta bayyana cewa ita ke aikata wannan abubuwan ba ma ga iya ɗaya ba gaba ɗaya mata biyun ta bayyana cewar ita ce kuma ga shaida nan a hoton fuskarta wacce ake kira da mabaraciya a hannunta ya kamata alkali ya gaggauta yanke mata hukunci mai girma ta yadda zai zama izina ga sauran masu muradin aikata laifi irin nata ihu ne ya kaure mutane suna cewa eh haka ne a kashe ta shiru alkali yana rubuce-rubuce wanda hakan ya sa lauyoyin da sarki ya ɗauka suka tashi domin cewa wani abu hannun kamurya ta nuna musu na su zauna tare da cewa kar ku saka kanku akan abin da ba ku da masiniyarsa duk da na san kun yi ɗaya da ni sannan kuma kun san aikinku amma ina mai baku hakuri kan cewar ku hutar da kanku akan wannan lamarin da ina da damar barin nahiyar na ma zan bari na tafi amma kuma ina so mutane su san dalili na na yin abin da na yi don haka bana buƙatar wani ya matsi bakina ko kuma ya tar na, ko a yau ya saurari labarina da kuma abin da mutanen suka min ban kashe kowa ko la'anta kowa ba sai su Sauke idonta ta yi a kan iyalan su Dr. Bukar da Barista Shehu, sai kuma na Dr. Alawiya wacce ta kashe ta rubuta mata sunanta a duk jikinta da ƙarfen wuta. Sana kuma da Hajiya Fulani da Saifuddin wanda suke zaune a kan keken marasa lafiya sun tsara mata ido, su da Allah ya ƙaddara ba su shiga list ɗin mutuwar ba. To, mabaraciya ta fara ba da labari kamar haka. Garin Kankiya wasu shekaru masu yawa baya sunana Khadija Abdullahi Kankiya. Ni kaɗai ce ‘ya mace a wajen innata, mahaifina Malam Audu yana da mata guda biyu, magajiya wacce muke kiranta da iya gaji, sai kuma mahaifiyata wato Hauwa, muna kiranta da innan Dija. Iya gaji auren saurayi aka yi musu ita da mahaifina, ‘ya'yanta guda biyu ne, daga harira sai murja, kuma dukkansu an yi aurensu kafin a haife ni. Innata kuma ‘ya'yanta guda biyar ne. yayuna maza uku Hamza, Yusuf da Yahuza, sai kuma ɗan autanmu Umar, wanda da shekara ɗaya na fi shi saboda yanayin rashin tsarin iyali. Kuma daga kan wannan ina ba ta sake haihuwa ba, saboda wani matsanancin ciwo da ta gamu da shi lokacin haihuwar Umar. An yi an yi ta kasa haihuwa da kanta dole sai asibiti aka kai ta, nan ma da kyar aka fitar da shi daga cikinta. Tun daga wani lokacin ta gamu da ciwo a mararta. kasancewa babu kuɗi sannan babu wayewa haka ce ya ci gaba da cinta har muka yi wayo idan ya tashi sai dai mu karɓo mata jiko a wajen malam musa haka ta ci gaba da rayuwa cikin wannan halin har muka yi wayo muka gane mai yake faruwa a gidanmu iya gaji irin mutanen nan ne da babu ɗigon tsoron allah a ransu ba sa yin komai sai abin da malamin dubansu ya faɗa musu dan da wayonmu mun san iya gaji ba ta sallah ga bakar mugunta da take yi wa innarmu ita da 'ya'yanta su harira babu dama mahaifinmu ya yi magana dole haka kowa yake nuna kamar babu komai bayan kowa ya san yana faruwar kowa yana jurewa ne kam sai na fara mai da martani iya gaji ba ta isa ta yi min na kyale ta ba duk ranar da na yi mata rashin kunya ranar ba za ta bani abinci ba dan dama inna jinyarta ya hana ta yin komai kullum tana ɗaki tana fama da ciwo gashi ta saka malam yamin dukan tsiya don zuga shi take ta kalalla mazance wanda ni kaina ban san shi ba a lokacin da nake karama babu wacce malam ya fi so fiye da ni amma yau da gobe ta wuce wasa sai da ya zamo babu wacce ya tsana kamar ni gashi yanzu daga ni sai umar a gidan an kai su ya yahuza almajiranci duk wani aikin wuya sai ya dawo akan umar lokacin ma shekararsa bakwai ni kuma takwas wani abin idan ta saka mu saboda kankartar shekaru ba za mu iya ba amma babu ziri sai duka wata rana ina wanke-wanke umar ya shigo gidan sai tangal-tangal yake da robar ɗibar ruwa ya jike jikinsa sharkaf da ruwa ga uban sanyi da ake yi a garin dukkanmu sanyi ya huda mu da gani harshe. don wani lokacin ko muryarsa ba ta fita saboda mura magana yake cikin shakakkiyar muryarsa iya gaji na ɗebo ruwa a sauƙe min magana yake ta yi amma tana jinsa ba ta fito ta kalle shi ba ganin haka ne ya sa. na nufe shi tare da karɓar robar ruwan iya yi ne irin nawa amma na san ba zan iya sauke masa ba walar da yake sha ne zuciyata ba za ta jure ba daga ni har shi ruwan kware mana yi a jikinmu kamar an yi mana wanka a garin saukewar masifa iya gaji ta fara kamar an aiko ta amma haka na da ita Na ja shi cikin ɗakinmu wajen inna wacce take kwance tana jin abin da yake faruwa, ko a lokacin baya ma ba ta da abin cewa bare yanzu. Cire kayan jikina na yi, na saka wani bushashe, yayin da shi ma Umar na cilla masa marar jika ya saka. Muryar iya gaji na jiyo tana cewa, Shegiyar yarinya, to wallahi bari ki ji idan kika kuskura kika sanja kayan jikinki sai na miki lahani a gidan nan, kuma ruwa ne kin jawo masa sai ya ɗebo su ashirin yau. ɗakin namu ta nufa da sauri tare da finciko ni ni da umar shi kam sai ihu yake amma idona ni a gushe ke kaf da tsanar matar uban nawa tare in na ta yi ganin ta dage sai ta fitar da mu a cikin ɗakin ya yaga jiki ɗan bari rana ta fito mana kafin su ci gaba da aikin na ga garin da sanyi sosai ihu ina kake malam maza ka fito ka ji mai ake min a nan wajen wai ne ce kulu take min gorin ɗa dan ban haifi namiji ba ba zan aiki ɗanta ba zo ka ji malam to wallahi ko ni ko ita sai ka zaɓa dama ba uwar komai take ba a gidan banda cin abinci da kuma kashi masifa take kan gari ya gari jin abin safiyar ya zo bakin ɗakin menene gaji oh baka ji mai nace ba to wallahi sai ta bar gidan nan tunda ina kula da ita ba ta gani sai ka yanke hukunci yanzu ko kuma abin da ya zo ba zai maka kyau ba duk abin da suke ido kawai muka zuba musu har ya gama lalashin iya gaji suka fita daga ɗakin tun daga wannan kamar an zaga iya gaji wajen gana mana azaba kowane rana da abin da za ta yi mana shirye-shiryen tafiya tsarin kaya malam ya fara zuwa kano don dama aikinsa kenan koyaushe idan ya je kuma yakan ɗauki watanni bai komo ba ina murna da neman kuɗi zai je sai dai kuma ina bakin ciki da zai tafi ya bar mu da uƙubar mu bayi muka yi masa ni da umar bayan mun raka shi har bakin tasha umar sai kuka yake akan ya tafi da shi Tsugunna waye daidai tsayin mu tare da yin murmushin takaici hmm, na fi kowa jin zafin rayuwar da kuke ‘ya'yana sai dai babu yadda zan yi ku yi min uzuri a duk lokacin da na yanke zan gyara komai ina shigowa sai na kasa yin komai mahaifiyarku ina son ta sosai ina tausayawa rayuwarta sosai sai dai ba zan iya ɗaukar mataki ba da na yi tunanin ba sauwaƙe mata aure ne sai dai kuma hakan ma ba shawara ba ce domin ba ta da kowa iyayenta duk sun rasu yan uwa kuwa a wannan lokacin sai addu'a kawai ke ce kaɗai mace kuma mai ƙaramin shekaru a kan yayinki amma kuma Allah ya baki zuciyar jurewa da kuma taimako ki kula da ƙaninki da mahaifiyarki kafin na dawo kin ji uwata muryarsa tana rawa ya ƙarasa maganar tare da juyawa don kada na ga hawayen da ya zubo masa sai 'ya'yan nawa ne ya kama ni gashi bani da abin da zan yi a kai malam zan iya kokari na amma ka dawo da wuri kafin ta kashe mu kaji malam Saurin shigewa mota yi bayan ya jefa mana jaka biyu muna kallon motar har ta ƙure kafin muka dawo gida Kowanne yaro murna yake idan ya doso gidansu amma mu fargaba ce take ziyartar zuciyoyinmu a duk lokacin da muka doso gidan hankali muka rabu zuwa ɗakinmu saboda kar iya gaji ta ganmu Allah ya ba mu sa'a kuwa har muka shiga bata gan mu ba dan tana ganin kuɗin za ta kwace ta da ke mu. Bayan an gama abinci muna ta jira ta ce ga namu sai muka ji shiru har wajen la'asar bata ba mu ba. Umar kam tun ɗazu ya yi kukansa ya ƙoshi ya yi shiru. Ni ma dauriya kawai nake amma ciki na yana ji a jikinsa. Ga inna ma bata da lafiya dole za ta buƙaci abinci. Kallon su ne dukka biyun wanda babana ya ce na kula da su tun ba a je ko ina ba. har na kasa kula da su ɗin. Tashi ne da sauri na nufi ɗakin iya gaji tare da zubewa a gabanta ina kuka. Iya gaji don Allah ke bamu abinci. Kar inna da Umar su mutu. To su mutu mana ina ruwana. In kina tunanin hakan da kika yi zai sa na baku abinci to ki sanja tunani ‘yar yarinya. Babu ku babu abincin gidan nan har abada. In za ki iya ciyar da su ki ciyar da su ba ana ziga ki ke mai zuciya ba. Da yarintarki to zuciyarki ta ba su abinci ban sake cewa komai ba na fito daga ɗakin iya gajin. don na san komai za na sake cewa ba za ta sanja hukuncinta ba kayan jikina na kalla dama duku-duku kayan jikina na kalla dama duku-duku suke da datti kama siket ɗina na yi na yaga shi haka ma rigar na yage hannunta zancen ƙarshe dai na koma tamkar mabaraciya Barka da zuwa Yalna Jalla Production Channel. Ku danna su sannan ku danna karamar sanarwa ta yadda za a sanar da ku da zar mun daura sabon bidiyo a kan YouTube.